بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan almuharram hijiran manzo Allah sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu jami'u shaiti falhatu salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a gwargwadon iyawa muna cin suwatu taghabun za mu tashi aya ta sha biyu insha Allah ta'ala malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله الله الرحمن الرحيم ألا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين آية تقباتها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ألا يمن بياني أكن شوى دكا وتجربا وكو مصيبة daga Allah subhanahu wa ta'ala take Allah subhanahu wa ta'ala yakan jarraba bawa domin ya ƙara ma bawan nan daraja a wajensa Allah yakan jarraba bawa domin ya gafarta masa zunubansa Allah subhanahu wata'ala yakan jarraba bawan ta kafiri domin kafirin ya ƙara dagewa ya ƙara dogewa ya kirin Allah madaukakin sarki Allah ya kafa masa masa hujja ranar lahira kuma ya shigar da shi wuta to bayan Allah ya tunatar da mu cewa jarabawa ga baki ɗaya musiba Allah ne ke kaddara saboda ɗaya daga cikin waɗancan sabubban da aka ambata to sai ya ce daga cikin abin da ke maganin jarabawa wa Allah wa rasul kuma ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzansa ku bi Allah sannan kuma ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin Allah subhanahu wa ta'ala haɗe yake da bin manzansa sallallahu alaihi wasallam bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haɗe yake da bin Allah subhanahu wa ta'ala ba a raba shi yasa a wurare da yawa Allah ya sha nuna mana haka ya ayyuhal ladina amanu abiu Allah wa abiu rasul wa ulil amri minkum wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was wa hasuna ulaika rafiqa wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah to da kadi inda da'a Allah take to da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan biye da ita da'a ga manzon Allah ta sallama shine ita ce abin manzon Allah ta a duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni duk abin da manzon Allah ta ya hana kuma a hani a daina yin wannan abu an yi ma Allah da'a kenan amma manzon sa sallallahu alaihi wasallam da fa in tawallaitu Allah ya ce idan kuka juya baya kuka kafirce kuka kima Allah da'a kuka kima manzon sa sallallahu alaihi wasallam da'a ba ku bi Allah ba Allah ya ce ku yi kuka ki Allah ya ce ku bari kuka ki bari manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kuka ki manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bari kuka ki bari to fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin abin da ke kan manzanmu shi da kuka aka ce ku yi mabiyayyan nan kuka ki to abinda da ke kansa al-balaghul mubin ya isar da sakon Allah kawai al-mubin kuma isar wannan a bayyane babu koye-koye babu muku-muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ce ma min shay'in yuqarribukum ila Allah ila aljannati illa qad bayyantuhu lakum wa ma min shay'in yuqarribukum ila an-nar illa bayyantuhu lakum babu wani abu da zai kusantar da ku ga aljanna ku shiga a cikin ku shiga aljanna ba ce sai da annabi ya bayani sannan babu wani abu da zai kusantar da mutane daga wuta ya sa su shiga wuta face sai da manzo Allah ta sama yayi bayani shi yasa a lokacin da ya hijjatul wada akwai sahabbai fiye da dubu ɗaya sun yi aikin hajji tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu khutba mai tsawo khutba jami'a shamila khutba wadda ta tattaro abubuwan addini gabaki ɗaya tun daga tauhidi kiyaye tauhidi kiyaye sallah kiyaye zakka kiyaye azumi kiyaye aikin hajji biyayya ga iyaye kiyaye haƙoƙin iyali mata da ƴaƴa duka manzo Allah sama a cikin wannan kutubar taka ta ban kwana ce da yi bayan ya gama sai ya daga hannu ya tambayi sahabbai ya ce ala hal ballaghtu shin na isar da saƙo sahabbai suka ce na'am ballaghta hmm. ala hal ballaghtu na isar da saƙo suka ce ballaghta ya kuma tambaya tambaya ta uku ala hal ballaghtu shin na isar da sako suka ce qad ballaghta ya ce allahumma fashhad ya allah ka shaida kike wa kafa billahi shahida so da kaman zalla sama ya isar da sakon komai abinda ake bukata a gare mu masa biyayya babu wani abu sai da manzon Allah ta sama yayi mana bayani a lokacin da manzon Allah sama ba yi da rai ga hadisansa nan masu dimbin yawa littafan hadisai ma aktara ba abin da ya kai su yawa yawan su ya kai matuƙa malamai kuma duk lokaci bayan lokaci Allah yana tayar da malamai su yi mahadisan manzo Allah sama aiki su bambance wanne ne sahihi wanne ne ba sahihi ba kai kawai sai dai a baka kaci lukmatan sa'iqa wa ghanimatan barida wa bidatan maqshura kai barare za a baka noma kawai ka sa a baki ka haɗe an gama maka aiki to shine yake ba mu wahala Allah maɗaukakin sarki ya ce abu Allah kuma abu manzansa daga cikin abin da ke maganin musiba Allah ke amfani da shi ya kawo mu da mutane musiba ya kawo musu da fitinu da jarabawa a cikin duniyar nan akwai yi ma Allah biyayya akwai yi ma manzansa sallallahu alaihi sallam biyayya al'ummar da Allah maɗaukakin sarki ya sa tana bin Allah tana bin ma'aikinsa sallallahu alaihi sallam. to ko da Allah ya jarraba ta yana jarraba ta ne domin ya ƙara mata matsayi kuma tabbas cin nasara yana nan kusa za a ci nasara nasara tana nan kusa ba za ta je nesa to shine sai Allah mu da kukin sarki sai ya sake cewa Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah madaukakin sarki sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah nan dai shi ne wanda aka ce a masa biyayya to Allahu Allah la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi dukkan wanda ake bauta ma ba Allah ba to ana bauta masa ne akan ƙarya akan bata akan ƙarya bai cancanta ba ake bauta masa amma Allah shi ake bauta mawa da gaskiya da cancanta wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mummunai ya cancanta su dogara ga Allah Allah kawai za su dogara zuwa gare shi menene malamai suke ce ma at-tawakkul malamai suka ce abinda ake ce ma at-tawakkul al-i'timadu al-kamil ala Allah ko al-i'timadu al-mutlaq ala Allah ta'ala shine mutum da baki ɗaya ya ɗauki kansa ga baki ɗaya ya miƙa ma Allah subhanahu wa ta'ala amma me ba'da badlil wus'i fil bayan ka yi iyaka abin da za ka iya yi wajen nema amma a zuciyarka ka ji cewa Allah ne zai tabbatar maka da wannan abu shi ya sa Allah mana kucin sarki yana da akdar yana da asbab akwai ƙaddara sannan akwai sababi akwai kaddara akwai sababi an samu ƙungiyoyi guda biyu an sha mana bayani da suka kauce ma imani da attawakkul da imani da alƙadar suka faɗa rami su ne almurji'a da alƙadariya su alƙadariya suna kora tawakkuli kwata-kwata babu tawakkuli domin su ba su da kaddara ba ce duk abin da ɗan adam ne shi ya yi ba ruwan Allah a ciki Allah zai da wata kaddara in ji su alƙadariyatun nufa masu kowace kaddara Allah ce duk abin da kaga ɗan adam ne to shi ya makanta ba hannun Allah a ciki su ne ake ce musu alƙadariyatun nufati a gefen su kuma sai aka samu almurji'a su kuma almurji'a su kuma sai suna cewa duk abin da ɗan adam ya yi to Allah maɗaukacin sarki ne ya ƙaddara masa ya yi to don me ma me yasa ma za ka yi aure in Allah ya ga dama sai ji ko maka daga sama aina na Maryamu ba ce aure ba Allah ya ba ta ɗa annabi Isa alaihi salam annabin Allah haka za su ce maka sannan shi kuma annabi Adamu waye baban shi ba yi da baba ba yi da mama so da in ko baka yi aure ba a cikin ikon Allah Allah zai iya baka da. in ji murdi'a ko baka nemi ilimi ban Allah ya ga dama zai mai da kai malami in kana jin yunwa ka ki cin abincin Allah ya ga dama sai ya sai ya koshi in kana jin kishi kar ka sha ruwa in Allah ya ga dama sai ka ji kai ka daina jin kishin in baka da lafiya kar ka sha magani in Allah ya ga dama sai kai ka warke al ake waɗanda ba su fahimci abin da ake cewa alkadar ba wannan ya kai su suka musa kaddara ba su fahimci kaddara ba sai suka yi guluwi a wajen tabbatar da ita amma ahlus sunna wal jama'a waɗanda Allah madaukakin sarki ya dakatar da su sai suka ce Allah yana da kaddara sannan kuma ya ba ɗan adam iko ya ba ɗan adam wani yanki na kaddara ya ba shi hankali ya aiko masa da littafi ya aiko masa da manzo Manzan nan ya tsayi shekara ashirin yana bayani to akan wannan ne Allah subhanahu wata'ala zai kama bawa idan ya yin abin da ya cancanta yi so daga a irin rayuwar da muke ciki yanzu at tawakkul mafi yawanci ba tunci abin da ake cewa at tawakkul at-tawakkul shine kai iyakar bakin kokarin ka wajen yin aiki amma kaji ji a ranka ba wanda zai sa ka ka ci nasara ka samu sakamakon aikin da kake ka kai ga gaci ke Allah ka nema kuɗi in Allah ya ga dama a cikin ikonsa sai ya kalli wannan ƙoƙarin naka da kyakkyawan niyyarka sai sa ka zama mai kuɗi ka nemi ilimi ka ki bacci ka girmama malamai ka samu littattafai ka riƙa karantawa ka riƙa muraja'a Allah madaukakin sarki sai ya kalli wannan niyyar taka da ƙarfin azmar da kake da ita da kasadinka babba sai Allah ya sa ka zama malam. at-tawakkul kenan at-tawakkul kenan amma kishi ya haka mutum ya zauna kawai ya ce in Allah ya ga dama za a sunanta tawakuli a wajen malamai tawakul kenan shine kawai mutum sai ya yi randa na daka Allah kan shayar da ita wannan ba tawakkuli sunanta ba sunanta tawakuli sai an yi aiki Allah a cikin hikimarsa da ya ga dama sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kowa ya bi shi da ya maka magana sai ka sai a bi shi amma sai Allah ya kaddara sai manzon sama ya sha wahala karshe sai da akwai yakin Uhud sai da aka jima annabi sallallahu sama ciwo a fuskarsa takalminsa ya cike da jini aka balla masa haƙuri saboda me saboda a nuna cewa babu yadda za a aikaci nasara a rayuwa sai da gwagwarmaya sai ka yi gwagwarmaya ka tashi ka yi aiki to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya baka nasara Allah madaukakin sarki a koka guda uku Allah ya ambata cewa ya saukar da mala'iku amma sai da aka je filin yakin yakin farko da mala'iku suka fara sauka mala'iku dubu biyar sojojin mala'iku dubu biyar suka sauko kowa da alamarsa da ɗamara a yakin badar shekara ta biyu bayan hijira sahabi yana ba da labari ya ce wallahi na je zan fulla wuyan kafiri na ɗaga takobi kafin takobin nan ya hau wuyansa kawai sai na ga wuyan nasa ya faɗi ƙasa mala'ika ne ya yi aiki. mala'iku dubu biyar Allah ya saukar dubu uku sannan aka zo aka mai da su dubu biyar sannan aka sake saukar da mala'iku a yakin handak ghazwatul khandaq ghazwatul a shekara ta biyar shi aka saukar da mala'iku suka zo suka taya musulmai yaki kaga ba a gida suke sannan aka sake zuwa yakin Hunain a shekara ta takwas Allah ya sake saukar da mala'iku dubu ɗaya suka zo su ma suka taya mummunai yaki kaga duk ba a gida suka yi ba sai da suka yi aiki sannan sahabban Annabi sallallahu babu ma'aikata kamar su addinin nan da Allah ya ga dama tunda ya ce da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu tsare shi tsara alqur'ani na nufin cewa za a tsara addinin musulunci to amma Allah madaukaki sarki komai aqdaruhu tajri hasba al-asba qaddara Allah tana tafiya ne da sabubba sai Allah madaukaki sarki ya ba manzo alfa mazaratan sahabbai annabi sallama bai yi shekaru talatin a ƙasa ba sai da musulunci ya shiga cikin sassanin duniya ya je asiya babba musulunci ya don dangare a tarihin musulunci musulunci ya je china manzo Allah kuma bai yi shekaru talatin da rasuwa musulunci ya zo mana nan afirka shekara ta nawa a zamanin sayyidina umar Allah ta'ala an musulunci ya shigo afirka musulunci ya shiga ƙasar turai ya nauta cikin ƙasar turai ya shiga ciki ya je andalusiya spain a zamanin sai na mu'awiyya ibn ta'ala an duk wannan sahabbai suka yi wannan aikin su sun fahimci abin da ake ce na ba tawakkuli suke ba shi ne, sai a ce ya izgilanci ne ga Allah ka zauna baka komai sannan ka wuce kana addu'a izgilanci ne ga addu'a wallahi wala kanta mafhumud du'a'i ba ka aikin komai in an yi magana sai ka ce to ya addu'a kawai ai wannan abun sai dai ai addu'a me yasa idan ba kana jin yunwa ba za ka yi addu'a ba ka koshi har yanzu ba a gano addu'a koshi ba ne duk Najeriya kamata mu samo addu'ar da in muna jin yunwa mu yi ta shi kenan sai mu daina jin yunwa mu ji mun koshi ba a aikin komai mutane ba za su yi aikin komai za su yi addu'a a yi addu'a ai wannan al'amarin kawai sai dai addu'a izgilanci ne ga Allah ba kai aikin komai ba kai addu'a sai ka zauna a ɗaki kawai shi kenan kai ta addu'a ka ce Allahumma rzuqni kama razaqta Sulaimana Allahumma rzuqni kama razaqta Ayyuba Allahumma rzuqni malam kala rawi ma ya ce Allah ya ji kansa ya ce to ko tantabar annabi Sulaimana aka baka ai Allah ya gama maka komai amma ka zo kana cewa Allahumma rzuqni kama razaqta Sulaimana kuma a ɗaki ba kai komai ba ba ka aikin komai to tawakkuli nan ba ba irin namu tawakkuli yana da fa'idoji yan uwa yana da samara akwai abin da tawakkuli yana gadon ma mutum abubuwa da yawa daga cikin abin da tawakkuli ke jawo ma mutum mutum zai zama in mutum ya haskaka maqamu tawakkul to Allah zai zaci ba zai zama yana ja da baya ba duk abin da ya fuskanta zai fuskance shi ba zai dawo baya ba eh, yuntijul iqda eh, yana sa ka fuskanci abu gaba gaɗi duk abin da za ka yi za ka ji za ka ci sannan na biyu yana sa yana ba mutum dama a listimra yana ba mutum dama ta istimrariya ya ci gaba da duk abu baya fara abu bai kai inda ake son a kai ba sai ya bata sai kuma ya cire zuciyarsa daga wannan kuma ya ce zai fara yin wani sai ya ga inda ya kai sai ya ga kwalkuwar daka a ji haushi wannan dina cin samarat na tawakkul to Allah madaukakin sarki ya ce ga Allah kawai mummunai za su dogara in sun dogara ga Allah madaukakin sarki su yi aiki su yi addu'a su yi aiki su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala su yi aiki gam jiki kan ƙarfi su yi aiki su tsaya tsayuwa na mai daka ko ta mai daka su ga sun yi abin da za su yi daga nan sai su roƙi Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya taimake su ya sa su ci nasara A yi aiki shi ya sa musulunci shi ne addinin da ya ba da dama ya zama ana da tsari ya zama ana da isti'da ana da al-isti'dad lil mustaqbal ana at-takhsis lil mustaqbal a tsara rayuwa daga nan zuwa shekaru kaza me ake fatan a ce an yi shekara kaza daga shekara kaza ne ake son a ce an kai ga al'umma al'umma ya kamata ta canza ba tura suka zo da wannan ba tsari ne na musulunci tsari ne na musulunci duk wannan yana cikin tawakkuli da musulunci ya karantar da idan muka haƙƙaƙa maqamut tawakkul makamun tawakkul muka tabbatar da yadda yake a cikin alqur'ani da sunnar manzala sallam da yadda magabatanmu na kwarai suka fassara tawakkul to Allah a shirye ki shi mana ya ba mu nasara ya ba mu cin nasara kuma ya ba mu galaba akan makiyanmu amma ma dama za mu ci gaba da irin wannan rayuwa ta shirme da musulmai suke yi a matakai duka tun daga matakin duniya ba al'ummar da yau take cikin tihu tihu hudu ba ta da mustaqbali ba ta da tsarin komai sai musulmai ko musulmin ma musamman ahlus sunna ba su da mustaqbali ba su da tsari wannan dole a faɗa haka nake tafiya ta gadodi dole mu fahimci mai tawakkuli ba tawakkuli ba mu tabbatar da tawakkuli ba tawakkuli ba mu tashi mai aiki sahabbain manzon Allah su salama, ina ƙara nana ta mana aiki suka yi aiki suka yi amma ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu <coughs> kafin kafin ya shiga musulunci ba karamar banna ya musulunci ba mayaƙi ne sosai a cikin sojojin kafirai mashirkai amma tun ranar da ya musulunta kuma ya yawon duniya jogirafa ne jogirafa ne explorer ya yawon duniya ya san duniya bayan ya musulunta manzana ta sama ya rasu a shekara ta takwas a shekara ta takwas bayan hijira yi na ibn al-As radiyallahu ta'ala an ya musulunta zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yazo yace ma sayyidina Umar yace ya amiral mu'minin na san Masar ce na san Egypt ce na san Egypt kamar yadda na san cikin hannuna ciki da banza ce ina ganin idan aka je mutanen Masar mutane ne masu kyakkyawan hali masu saukin kai idan aka je aka musu tallan musulunci ba za su dade ba za su musulunta musulunci kuma ya shiga ƙasar Masar to zai ba da damar a shiga kasashe da yawa na duniya domin yaɗa musulunci sai na umar radiyallahu ta'ala an ya ce Tuka na ka shugabanci tafi ka tafi haka aka tafi cikin ɗan lokaci kaɗan sai ga masar ta dawo hannun musulmai kun ga sarkinta a zamanin manzala ta sama ya ki musulunta mu kautu da manzala ta sama ya aiko masa da wasiƙa ya ce musulunta yace to shi dai ba zai musulunta ba amma shi ba zai yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai da musulunci ba abinda ma zai gaskata haka ga kyauta ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba manzon sama kyautar baiwa ita ce mariyatul qibtiyya wadda manzon sama ya da ita ta haifa masa da ibrahim radiyallahu anhu sannan manzon sama ya ba manzon sama kyautar doki ya ba manzon sama kyautar alfadari ya ba manzon sama kyautar taguwa da kuma wasu kaya na sawa ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tale shi to sai zamanin sayyidina Umar sahabbai kullun cikin shiri suke tsari ya da ya ce musulunci ya ci gaba to haka suka fiti tawakkuli ba tawakkuli irin namu da muke yi ba a zauna muna tunanin ne Allah ne zai mana komai sai an yi aiki tuku sannan tawakkuli na baka dama kakkar ganin girman manyan Allah abubuwa manya-manya yanzu waɗannan abubuwan ne za su za su wannan abubuwan za mu iya fuskantar su za mu iya fuskantar su sai na abubakar rabi Allah ta'ala an waye abin da ya faɗi ke sahabbai suka ce ya za ka yi iya yakar larabawa ga baki dai duk sun kafirce banu rabi'a arabu rabi'a duk sun kafirce saura arabu mubar su kaɗai suke musulunci sai na umar abubakar rabi Allah ta'ala ya ce ko ni kaɗai zan yake su zan yake su da izinin Allah kuma haka fita aka ci nasara to haka ake bukata Allah madaukaki sarki ya sa mu gane saboda haka Allah madaukakin sarki nan ya ce mummunai wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah madaukakin sarki ne kawai ya tantance ya wajaba mummunai su dogara su saki kowa su kama Allah kama Allah ba yana nufin ai watsi da asbab ba ne kamar yadda aka faɗa sababin abu abi abu tsari a zama ana da tsari tawakkali ga Allah madaukakin sarki la yunafi an-nizam wa la yunafi at-taqdid lil-mustaqbal mu musulmai mu aka karantar da mu yi taqdidi min tsari a rayuwar mu me nan gaba za zamu Allah madaukakin sarki ya samu gani sai Allah madaukakin sarki kuma zai shiga mana wani bayani na gaba يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أفواجكم إن من أفواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفوا ترفعوا وتغفروا فإن الله غفور wannan aya al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala ya fitar da hadisi ko kuma asali daga Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a kan dalilin saukat duk da cewa malamai sun tattauna akan wannan sababin nuzul malaman tasiri suna da maganganu masu tsawo domin mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan a sura sura ce makiyya an saukar da ita ne a maka to amma wannan ayar sai ya zama sababin nuzul din da al-Imam Tirmidhi ya kawo a cikin Jami' nasa da isnadi ingantacce zuwa ga Ibn Abbas sai ya zama abun kuma yana da alaƙa da Madina to sai ya kawo iskali ya dan rudar da wasu sai suka ce a'a ya za a yi an ce wannan surar makiyya ce amma kuma sai a kawo wani sababin nuzul ɗin da yake da alaƙa da madina bayan an yi hijira in an ce sura makiyya kowa ya sani cewa surar da aka saukar da ita kafin a hijira a koma madina in an ce sura madaniya ana nufin surar da aka saukar da ita bayan an koma madina ita ake cewa madaniya to shine sai malamai suka ba da amsa suka ce idan an ce sura makkiya ce to ɗayan abubuwa guda biyu ne in an samu wata aya a ciki da ke nuna cewa wannan ayar ita ta madina ce ɗayan abu biyu ne abu na farko ko dai a koma ƙarƙashin ƙa'idan malaman ulumul qur'an da malaman usul tafsir da suke cewa ma karrara nuzulu akwai abin da za a iya saukar da shi wani lokaci sannan a sake maimaita shi saboda bukata ta al'umma kamar suratul fatiha malamai suna ganin cewa suratul fatiha ta sauka ba su ɗaya ba saboda matsayinta da darajar a wurin Allah ta'ala kamar misalin al-mu'awwi da tani falaki da nasi malamai suka ce suna ɗaya daga cikin asuwarun lati da kan rara nuzuluha surorin da aka maimaita saukar da su na ɗaya ke. fuska ta biyu <clears throat> suka ce idan aka ce ma sura makiyya amma a cikin wannan sura sai aka samu wata aya sai aka ga dalilin saukarta a madina ne aka ce to ai ba dole ba ne a saukar da sura ga baki ɗayanta a'a mafi yawancin ayoyinta sun sauka a maka amma sauran ayoyin sun sauka a madina to ɗayan biyu ke to abin da ya faru na wannan aya kamar yadda ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa al-imam tirmidhi ya fitar a cikin jami' nata yake cewa ayan nan ta sauka ne ga mutanen da suke maka ba su yi hijira ba shi kenan sheti azama za su yi hijira sai 'ya'yansu da suka fara girma da matansu sai su zo sai su tsaya a gabansu suna musu kuka ce yanzu haka za ku tafi ku ban mu a ci gaba da mana tsangwama saboda haka mu ba za mu tafi ba ba za ba mu yadda ku tafi ba shikenan sai su musu biyayya su yin hijira alhali kuma a lokacin Allah ya wajabta hijira tilas ne duk musulmin da ya yi imani da Allah a maka tunda manzon Allah sama ya koma Madina a wancan lokacin to shi ma wajibi ne ya koma Madina har ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ka'ida yace duk wanda bai yi hijira ba to malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhadu daga yau ce yau a tsakaninku da su babu wata ƙauna babu tufinta har sai sun yi hijira duk wanda ya yace ya imani da Allah to ya baro maka ya dawo Madina idan ba haka ba ba ruwan musulman maka Madina da shi to waɗannan mutanen sai su yi azama za su yi hijira sai 'ya'yansu manya-manya da matan su ce su suna musu kuka su ce su ba su yadda su hijira ba su kuma sai su bi waɗannan ƴaƴan nasu su bi waɗannan matan nasu shikenan sai su ke yin hijira to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai a cikin matanku ba duka ba wa auladikum da kuma ƴaƴanku aduwwan lakum akwai waɗanda abokanan gabanku ne su al-imam mujahid ibn jabr rahimahullahu ta'ala ce li'annahum yusabbibun li'annahum yusabbibuna lakum al-ma'siyata li rabbikum domin suna sabbaba muku saba ma ubangijinku kiyayya kenan al-imam ibn al-arabi al-maliki yace nan da aka ce aduwwan lakum ba ana nufin makiyanku ba a'a aikin da suke yana nuna cewa kin ku suke baƙin ku suke yi a zuciyarsu ba amma aikin su ne yake nuna kiyayya domin wannan aikin na ja muku bala'i a wurin Allah matakka ta hana ka yin ibada matakka ta hana ka jin Allah maɗaukakin sarki matakka ta jawo maka saban Allah Dan ya jawo maka fitina ya hana ka jin Allah ta'ala saboda sansa to duk waɗannan kaga sun zama abokanan adawar kenan adawar kenan shi ne Allah madaukakin sarki ya ce inna min azwajikum lallai daga cikin matanku wa auladikum da 'ya'yanku akwai aduwwan lakum abokanan gabanku domin suna sa ku ku saba ma Allah subhanahu wata'ala shine manzo Allah sallallahu a hadisi yake cewa alwalad samaratul qalbi wa innahu majbanatun mabkhalatun mahzanatun da ah, samaratul qalbi wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya sa zuciya na kan shi samara kamar yadda kake cin dan marmari mai daɗi mai zaki to haka mutum yake sa ɗan shi a cikin zuciyarsa sai man so mai ce wa innahu majbanatu da yakan jawo maka ka zama rago sai mutum za a tafi jihadi a lokacin da ake jihadi sai a ce a zo a tafi jihadi sai kalli 'ya'yansa sai fashe da kuka sai ya kasa fita ce yanzu idan na tafi a kashe ni kuma shi kenan waɗannan wa zai kaci da su majbana ɗanka ya sa ka ka zama jaban ka zama rago mabkhala ɗanka na jawo maka ka zama marowaci a taimaki addinin Allah sai mutum ya kalli 'ya'yan shi to wannan nan in na kwashe na me zan ban musu mabkhala ya jawo maka ruwa mahadana kuma bakin ciki yake sa maka damuwa ya je wata aika aikar da zai bata maka suna ko ba yadda kan yi a ana neman ka caji ofis kai ta muzumuzu kai ta muzumuzu a ce ana neman ka caji ofis da an ga mutum a caji ofis sai a ce lafiya shi ba nan sanda ba ne da an ga mutum a caji ofis a ce lafiya mutum ya ta muzumuzu mahadana ce ya dawo maka bakin ciki ya dawo maka damuwa haka manzon sun suna mai yi bayani saboda haka a cikin ƴaƴa da mata akwai waɗanda suke jama mutum fitina akwai waɗanda abokanan gaban mutum ne a aikace amma kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya ce ruhu, ku guje su ku guji me ku guji wannan ziga kun ko kuma wannan abu da suke sa ku ku saba ma Allah ta sanadiyyarsa ruhu!" ku yi taka tsantsan game da ƴaƴansu da matansu ku yi taka tsantsan game da 'ya'yanku da matan ku. sai kun yi taka tsantsan da su sai matan mutum ta sa shi bala'i ta sa shi ya zama mai cin bashi matar shi ta tada balli ta tada tsiya ta ce ita abu kaza take sanya mata dole kuma ya mata ya shiga tashin hankali shi sa wata rana sai na Umar radiyallahu ta'ala an yana zaune a majalisin sa ana zaune a fada su sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi yana wurin shikenan sai sayyidina umar sai ya ce waye cikin ku zai ba mu labarin fitina sai sayyidina umar yace ce ni ne sayyidina umar ya ce dama na san kai da kai niki ai domin kai duk abubuwan da suka zama shi malamin sharri ne sayyidina umar zai fi duk sharrura ya san su amma fa ba dan yi aiki da sharri shine sai ya ce fitinar da matan mutum ko ɗansa ko abin hawansa ke ja masa to abin da ke wawware ma mutum wannan fitinar shine sallah da azumi ibadar da mutum zai rika yi ita ce za ta wawware masa ta wanke masa wannan fitinar da matarsa ko 'ya'yansa suka ja masa zaka ashe ‘ya'ya da mata sukan jawo ma mutum bala'i sukan haifar masa da musiba wanda a wakiyar rayuwa mutane mafi yawanci suna gani wannan baya bukatar sai ma an zo an ta tafsiri ne kowa yana kallo ana kallon abin da ke faruwa to shine Allah ce fahadaruhum ku yi taka tsantsan da su wa in ta'fu amma idan kuka yafe musu wa tasfahu kuma kuka kauda kai game da abin da suka muku wa taghfiru kuma kuka gafarta musu fa inna Allah ghafurur rahim to shi ma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne to wannan ayar shima malamai suka ce dalilin saukar wannan karshen ayar waɗannan sahabbai ko waɗannan mummune da suka yi imani a makamatan suka hana su je su yi hijira to bayan wani lokaci ne suka yi hijira da suka yi hijira fawajadu asbaqahum qad faqahu fi dinillah sai suka samu waɗanda suka gabace su a hijira sun zama malamai sai bakin ciki ya kama su sai ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi la azri ban naci sai na ne kike kika ja min wannan bala'in yau gani na zama daki aboki na ne tare muka taso muka shiga musulunci tare amma yanzu gashi ya zama malami ne ina nan har yanzu koyon baki nake yi sai kika ja mu sai sai sai ya dane ta in ji sai na abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma to shine sai Allah madaukakin ya ce a'a kakku yi ce sai kun musu azaba kakku ce sai kun karama abin da suka muku su suka ja muku wannan jahilcin to amma wa in ta'fu idan kuka yi afuwa me afuwa shine ka yafe ma wanda ya saba maka duk da me ka nuna masa cewa ka mun laifi shine ake ce masa al'afu al'afu shine ka nuna ma mutum ya saba maka amma sai ka ce na yafe maka al'afu kenan as-satru Shi ne ka yafe ma mutum kuskuren da ya maka ko laifin da ya maka ba tare da kama nuna ka damu ba ba tare da ka faɗa maka Shi alfafu shi ne kau da kai wa firu, al kuma shi al-ghafr ko al shi kuma abinda ake nufi da shi shine ka rufa masa asiri laifin da yin ka tayata sai Allah madaukakin sarki ya haɗa su ga baki da aka ce ana buƙatar su ana buƙatar su al'afu ana buƙatar ku yi asafu sannan kuma ana buƙatar mai ku yi almasira ku gafarta in kun yi haka fa inna Allah ghafurur rahim shi ma Allah madaukakin sarki ne gafartawa ne kuma mai jin kai zai gafarta muku wanda ya gafarta ma wani ya yafe masa to shi ma Allah madaukakin sarki zai gafarta masa misbah misbahu sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu shike kula da rayuwarsa shike ci da shi shike masa komai lokacin da aka mana na Aisha radiyallahu ta'ala anha qadafi to misbahu ya shiga cikin wannan dandalin da shi aka rika kafa dandali shi ma ya faɗa abubuwan da bakinsa ya faɗa ba za a ce albarkacin bakinsa ba ya faɗa abubuwan da bakinsa ya faɗa to bayan Allah ya saukar da suratul nur an barranta da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha an tsarkake ta cewa wannan abu da ake zarginta da shi sharri ne kage ne waɗanda ma suka yi wannan to Allah madaukakin sarki yayi fushi da su shi allazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim to bayan wannan sai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce na rantsi da Allah misdaku da ni وظلم ذوي a أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المحمد a ce ɗan gidanka shi zai zo ya ci maka da shi za a haɗa baki a ci ma mutunci a maka sharri sai na baka ya ce wallahi daga yau ba zan sake cin abinci da shi ya kwaɗauta kwanaki kwanan dama ba nashi bane ya gaba shine Allah mana guzuki sai ya ce wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ده سيدنا أبو بكر عكي ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة waɗanda Allah ya musu falala alfadlu nan Allah ya musu falala ta musulunci su suna da gabaci akan musulunci sayyidina abubakar kenan minkum daga cikin ku sa'ad sannan Allah ya ba su yalwa kuma ta kuɗi ga imani ga dukiya to kassiranku wala ya akali kassiranku an yi utu ulil qurba da su rika shi misal yana cikin ulil qurba wal yatama kuma yana cikin marayu da wal masakin yanzu bai da komai yana cikin talakawa mabukata wal muhajirin fi sabilillah kuma misfahu yana cikin waɗanda suka yi hijira sai Allah ce wal ya'fu wal yasfa wal ya'fu wannan abun ma da aka yi to siyafi wal yasfa su da kai Allah da ya karbi yaki da kansa gidan sayyidina Abubakar Allah fa ya musu yaki to kaga me amfanin wannan rantsuwa kuma da mutum zai zo yi Allah ya karbi yakin da kansa na Aisha ta ce na rantse da Allah da ya halicce ni ban zata Allah zai saukar da wata aya akan wannan matsalar tawa ba na zata kawai za a nuna ma manzalin sama ne a cikin mafarki cewa ƙariya aka mini ƙage aka mini ban yi abin da aka ce na yi ba amma sai gashi Allah ya saukar da sura su kutin da guda saboda ni wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan sura suratul nur ma za a iya ce mata suratu aisha domin danna na ita rabbi Allah ta'ala an haka dukkan da to kaga kenan sai Allah ce wal ya'fu wal yasfa si afwa si yafi tunda dai sun riga sun furta sun furta cewa an saba musu kuma an san an saba musu wal ya'fu wal yasfa sannan su kauda kai abubuwan da basu faɗa ba na laifukan da aka musu daga baya su kauda kai su shiru shi kenan an maka laifi goma misali sai ka fara ambata kaman guda hudu kana faɗa shi kenan sai aka kai matsayin da ya kamata ka yaki to daga nan sai ka tsaya hudun nan da ka lissafa to shidan ka bar su a cikin zuciyarka shine asafu kenan mun gane al'afu yan uwa na da ka'ida akwai waɗanda ba a yafe musu akwai abubuwan da ba a yafe ba a yafe haƙƙin Allah mutum ya saba ma Allah ci mutuncin addini ba a yafe masa shi yasa duk wanda ya zagi manzo sama ba a yafiya duk wanda ya zagi manzo Allah sama ba a yaki, ma ko ya ce ya tuba za a kashe shi hukuncin sa kenan a musulunci الصارم المسؤول على شاتم الرسول littafin shekul samun taimiyya duk wanda ya zagi manzon sun malaman fiqh suka ce man sabban nabiyya sallallahu alaihi wa sallam in kana musliman faqad irtadda wa asbaha mustabaha ad-dam wal ma'n wa tulliqat azwajuhu ko kuma fusiha nikahu duk mutumin da ya zagi manzala sama in musulmi ne ya rifta nan take nan sannan ya wayi gari ya zama mustabaha dami jininsa halas ne a zuba a kashe shi sannan matarsa aurensu ya ɓaci daga nan an ɓata aurensu ba magana aure a tsakaninsu kafiri da musulma ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ba aure tsakanin musulmi da mushriki musulma da mushriki <coughs> to wannan ba a yafe sannan zindiki Sindiki a mafhumin fikhun musulunci shine mutumin da ya bayyana musulunci a fili amma yana cin yana ma musulunci zagon kasa munafiki kenan a wurin malaman aqida malaman fikhun kuma suna ce mishi zindiqun malaman hadisi ma suna ce masa zindiqu azhar al-islam wa akhfa al-kufra yaduffu lil-islam yana ma musulunci da sisa yana ma musulunci zagon kasa to shi ma idan aka kama shi yuqtal wala yu'fa anhu wala yustada ya za a gane zindiki ya tuba ya za kai ka gano zindiki ya tuba wani zai mun bayani ya za a gane ya tuba a ɗaki yake a ɗaki yake za a gane zindiki ba wanda zai gane zindiki sai dai abokin shi tare suke zindikancin ko shi ba zai iya faɗi ba shi ma za a kashe shi ba a yafe masa ba a yafe ma sannan yafiya tana da sannan a sahir yuktal wa la sahiri mutumin da yake matsafi mai yin asiri boka shi ma ba a yafe ma. wannan haƙƙin Allah ne ba za a yafe masa ba bannan da ya yi a cikin al'umma ta kai matuƙa shi ma an kama shi malaman fito suka ce az-zahiru wala wa la matsafi ɗan sihiri idan aka kama shi za a kashe shi ba za a neme ya tuba ba sannan yafiya tsakanin musulmai ana kaddara yafiya akwai mutumin da idan aka yafe masa ya maka laifi kuma ka yafe masa sai ce ai dama ya gano kai wawa ne eh. shi yasa shauki yake siffanta manzon su yake cewa wa a bauta ka kadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwika al-juhala'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa idza afauta in za ka yafiya fa qadiran to kana da ikon ramawa ne fa wa muqaddiran kuma manzon sama yana yin yafiya ne amma sai ya gwada yafiyar wanda za a yafe ma wani ya cancanta a yafe masa domin Allah madaukakin sarki ya umarni da abu biyu ko karama in an maka abu ko kuma ka yafi ko karama ko ka yafi al'adu wal ihsan kenan karama inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah na umarni da yin adalci karama daidai yadda aka maka wal ihsan kuma Allah yana umarni da al ihsan kyautatawa shine ka yafi wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi wa in sabartum la huwa khayrun lis sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما تجمعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وياك ياك to wannan a ayan nan Allah madaukaki take ce waɗannan matan da suka muku laifi sun yi ne su ma ba wai son ku ne yasa son ku suna son ku ne ba su son ku rabu da su shi yasa sai suka ce muku su ba za su tafi yakin ba ba ba su son ku tafi ku tafi ku tafi ku tafi ku yi hijira sun fi son ku zauna ku ta kallon su ta kallon ku kullum kuna tare sannan tunanin su idan kuka tafi hanyar hijira aka kashe su to wa zai ci gaba da ci da su wa zai ga kula da asibitin su wa zai kuma musu magani wa zai ga musu tufafi ai ma abin abin nan ai mafi yawancin abin da ke faruwa kenan tunanin mata ce to shine sai Allah mu ce kada ku ce kuma za ku musu azaba bayan Tun da yanzu Allah ya fito da ku kun yi hijira to shi kenan ai wancan abu da kuka aikata na baya ya riga ya wuce yanzu sai ai kokarin ai kokarin kuma gyara gaba a cikin wannan aya ƴan uwa da kuma sababin nuzul dinta mun yi wani bayani a takaice ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace da suka zo suka yi hijira sai suka samu waɗanda suka rigaye sun shiga musulunci tare amma su suka yi hijira su ba su yi hijira ba sai suka samu waɗanda suka yi hijiran nan sun riga sun zama malamai kaji tafuhu fi dinillah sun riga sun zama malamai a cikin addinin Allah ɗan uwa wannan wannan wannan wannan kalubale ne a gare mu in ka zauna kana cewa kai a cikin musulunci kake amma ba ka neman ilimin addinin musulunci to kana yaudarar kanka ne kana yaudara kan kai ka zauna a cikin addinin musulunci ka ce kai ne musulmi na sha buga mana wannan misali turawa ba ka mamakin waɗanda suka musulunta a ƙasashen turai sai ka ji wasu shekaru sun zama manya-manyan malamai shin mu me yasa mutanen mu ba su yin wannan mutum ne zai musulunta kila shekarun shi talatin a ƙasar turai amma da ya musulunta sai ya tafi ya je ba yi ba ba yi zaune ba yi tsaye ya ga ce ya zama ya san addinin nan da gaske yanzu duk wanda mafi yanci yan boko mu suke sauraron su sai ka ji masu san addini a cikin yan boko Yusuf Islam wane ne wane ne <clears throat> ga su nan wasu ma sunan su har yanzu da na kiristanci a cikin sunan sunan baban su ba na musulmi ba ne daga baya baya suka musulunta amma me yasa suke zuwa su je su zama malamai kai kuma da kake cikin musulunci gaba da baya uwa da uba kaka da kaka mace sai kuma kana nan har yanzu sai dai siyo maka kasa ba da turanci kai ta siya kaga wannan kalubale kamata yi ka sa ma kanka ka'ida kai ma ka ce to yanzu musuluncin nan dai na ilimi ne ba a yin sa da jahilci komai na musulunci na ilimi ne wallahi ba abin da za ka yi a cikin musulunci nan da jahilci Allah ya haifa rayuwarka gabaki ɗaya ta ilimi ce rayuwar musulmi rayuwa ce ta ilimi kullum kuma cikin ƙara ilimi ba abin da Allah ya umarci manzalin sama ya roƙe shi ya ƙara masa sai ilimi wa qul rabbi zidni ilma shi Allah ka ƙara mini ilimi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya rasu a cikin karatu yake a cikin ilimi yake har ya koma ga Allah ta'ala shekara uku ana masa wahayi saboda al'ummar musulunci al'umma ce ta ilimi amma lissafin da yau ake yi a duniya lissafin da ake badawa mai tayar da hankali lissafin da ke bada bakin ciki ya sa zuciyar mutum ta kusan fashewa saboda bakin ciki a cikin al'ummatan da ake da su a duniya kakaf ba al'ummar da ba ta karatu sai al'ummar musulmai jahilai sun fi yawa a cikin kasashen musulmai marasa karatu wanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba na faɗa ran nan bincike ya tabbata ba yahudi ba yahudi ɗan ƙasar isra'ila a shekara ɗaya yakan karanta littafai dubu ɗaya amma musulmi musulmi wani baya iya soke littafi kwara dai a cikin shekara ɗaya kalli turawa duk inda bature zai je da littafi a gona da littafi in mota shi ke da mota da littafi da zai karanta shirme ma kuma yake karanta shiriri ta yake karanta labaran wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza shi ke wani ya zama farfesa kan kuda wani ya zama farfesa kan tsoro wani ya zama farfesa kan kan maciji duk bakan shi yake karantawa kai kuma da kake talakin daga Allah wahayi ne aka ce ka ɗauka ka karanta saƙon Allah ne amma kai kuma ba za ka yi har an yi wani bincike aka tabbatar da idan kana so in ka manna takarda ka zo ka tarar da ita sai dai ƙila yara su yage in dai rubutu ne ba hoto ba ka zo ƙasashenmu na musulmai kuma musamman kasashen bakaken fata ce kamar na takarda ba wanda zai kalli takardar da rubutu a jiki ya je ya duba ga sanarwa ce kai ta kai mu har ɗaliban jami'a da ake manna musu sanarwa a jami'a ɗalibi ne na jami'a amma ba zai je duba allo ba akwai wanda ya faɗa min ya ce bai taɓa zuwa ya duba allon sanarwa ba ko result ɗin sai dai a dubo mishi kuma yana tabbatuhi yana alfahari ran nan kwanan nan wani yaro yake ban labari yake shi a duniya nan ba abin da ya tsana kamar ya karatu shi bai san shan wahala ya ce mu malam ba zan faɗa maka gaskiya 'Yan in nan ma da kake ganin na yi, to wallahi siyan ta nayi kila ma yana tina in yana kusa kusa dan bai nan baya nan ina kallon kowa bai nan ana ni da shi yake faɗa mu wannan magana baya jin kunya Allah ba jin tsoron Allah bai jin kunya ta to al'umma mu bace <coughs> shi tsakanin shi da Allah shi tiyayi to a Najeriya ka san ba abin da ba a saida za san makarantun da kawai mutum zai je ya biya shi ke na a bashi sai ya faɗi ma adadin kiredit ɗin da yake so ka al'ummar mu take son ta canza haka haka al'ummar mu take son kawai Allah madaukakin sarki ya ba mu shugabanci duba rayuwar mu yadda ta koma an gayyato wani ɗan arewan mu ne nan ya zo ya jawabi aka ce ya ba da alƙalin lissafi na tattalin arzikin Najeriya tattalin arzikin Najeriya Ke kashi sittin da wajen bakwai na tattalin arzikin Najeriya yana wajen yarbawa ƙasashen yarbawa kakab da aka lissafa bayan an gama duk ɗibe mai yan kudu in ana magana tattalin arziki a Najeriya mu ne muke da kashi uku a arewacin Najeriya a Najeriya nan ana magana tattalin arziki kakab kasan da muke da shi a ƙasa in za a yi magana tattalin arzikin ƙasa muna da kaso uku halin fa da muke ciki a ƙasar nan ke kowa a cikin masu kuɗin Najeriya a arewa yanzu ya kare in ka ga dama za ka iya buga kirji ka ce yanzu mai kuɗi dai ake da shi a arewa shi kadai ne mai kuɗi kuma shi ma kuɗin nashi ai nan hauma hauma ne da haɗe-haɗe kuɗin manya ne haka ake ba da labari aikin da ban faɗi sunan shi ba shi ke halin faɗa ake ciki take nan to haka muka koma ba mu ga karatu yanzu kun san da cewa yajin aikin nan da aka yi na jami'o'i akwai jami'o'in da a kudu suna suna karatun su su suka buƙaci su suka su suke da jami'o'i masu cin gashin kansu su sun yaji aiki waɗannan abubuwa ne ga sanin cututtukan mu ne mu kalle su ni tunanin yadda za mu mu fita daga cikin wannan kangin da muke ciki ƴaƴanmu da ake ta zazzago su ake ta haihuwa wallahi tallahi su ne suka fi ba da tausayi ‘yan ƙanana waɗanda za su taso bala'in da za su yi tarar da shi nan gaba kuma ba za su yaje mana ba tarihi kuma ba zai yaje mana ba duk mun ba da gudunmuwa yanzu mutumin da zai zo ya ce ya kai NCE kuma yana faɗi yana alfahari yana nuna ya isa to kana tsammanin wace gyara kake son a yi da shi a ƙasar nan wani gyara zai iya kawowa wace irin gudunmuwa zai ba da ƙasar nan ta gyaru sannan wanda ya siyar masa shi kuma wace wani gyaran za a iya yi da shi mu dawo cikin jikinmu mu fahimci mu dawo mu fahimci wannan in zari ne ake faɗa mana duk abubuwa ne ake faɗa mana mu yi mu kalle su mu kalli bala'in da yake fuskantar mu ba ma yake fuskantar muke cikin tsinjin dan yanzu fa mun kawo nan ne fa a koki ruwa ka mana nan kanmu kawai ake gani mafi yawancin mutane da kake ganin suke tafiya a tsaye suke tafiya kawai wani lokaci kafin ma wannan abin ya dan ba abu shekara ko shekara biyu ne ko shekara ɗaya da rabi na hau dan express mashin dan express wani dan express ya zo mun zo muna tafiya muna tafiya na fa faɗa mai inda za mu je kawai ya zo zai ji wuce da mu tiwe tiwe ce ga ɗaya nan ɗaya ta nan kawai je zai bi da mu kasa nan ban sani ba ko yana da bismillahi al'azam ne da zai je ya buɗe ya bangon ya tsage mu shi ya wuce kuma ni ba nan zan ba na ce masa a ka kallo ne ce wallahi shi tun da hau mashin din nan ma shi bai san inda hankalin shi yake ba ya rantsa min da Allah ce wallahi shi bai san ma inda kan shi yake ba kawai dai tuka mashin yake mutane duk ba a tsaye aji Allah madauki saki dai ba ba inda za mu ci nasara in ba mun dawo ba karasa wannan aya inna ma amwalukum wa auladukum fitna إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم sai Allah madaukakin sarki ya ce innama amwalukum lalle dukiyarku da Allah ya baku wa auladukum da 'ya'yan da Allah ya baku fitnatun jarabawa ne Allah ya ba ku zuciya da ‘ya'ya don ya jaraba ku wanda ya ɗauki ‘ya'yansa suka zama masa fitina yin abin da ya cancanta ya yi tsakaninsa da Allah na musu tarbiyya da kula da su kuma kar su zama masa fitinar da za ta sa shi ya ki kula da addininsa ya lalace to shi kenan shi ne ya ji nasara al bukhari a cikin littafinsa a tarihul kabir ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa yaq'udu ash-shaytanu li ahadikum fi al-iman fa idza amana yaq'udu lahu fi al-hijrah fa idza arada an yuhadira qala lahu tuhajiru wa tatruku ma laka wa ahlaka fa yuhajiru فيهاجر ثم يقعد له al الجهاد فيقول له فيقعد له في الجهاد ويقول له أتجاهد وتقتل وتترك نساءك ومالك فيجاهد فيدخله الله الجنة manzal da sun ce shekan na zuwa ya tsaya matsayin ku a gabansa ya yi masa kane kane ya mamaye masa imaninsa ya ce kakan imani da Allah idan mutum ya biga shedan ta sanadiyar Allah madaukakin sarki ya masa gamdakatar yi imani da Allah to sai a ce sai hijira a wancan lokacin hijira a yanzu kuma sai a ce hijira hijiratul amal kenan nisantar abubuwan da Allah baya so hijira tana da tana da matakai akwai hijiratul makan akwai hijiratul amal, akwai hijiratul amal hijiratul amal mutum ya nena abin da Allah baya so sai shaytan sai ya zo ya ce masa to hajiru yanzu za ka yi hijira ka bar iyalanka da 'ya'yanka da dukiyarka da matanka sai Allah ya taimake shi akan shedan sai ya bige shedan ya hijira daga nan sai shedan ya sake zuwa ya tsaya masa a gabansa an ce a zo a yi jihadi nan aljihad yana da ma'anoni da yawa matakan jihadi kamar da Imam al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya faɗa yace matakai ne guda goma sha uku daga ciki akwai aljihadu bil mal yin jihadi da dukiya sai shaidan yanzu ya ce masa yanzu za ka tafi jihadi yakin ɗaukar kalmar Allah ka bar iya ayanka da matanka da dukiyarka shi kenan a riwayar ma na manta akwai yake cewa fatun kafa nisa'uka matanka a zo a aure su to idan Allah ya taimaki mutum ya bige shaidan akan wannan to sai Allah ya shigar da wannan bawan aljanna mafhumul mukhalafa na wannan hadisin idan Allah bai taimake shi ba ina zai tafi kenan wuta waye ja masa san ƴaƴa da dukiya san ƴaƴa da dukiya shine Allah ce innama amwalukum wa auladukum fitna ƴaƴanku da dukiyarku Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku da su ya sanya muku su su zama fitina abinda za a gwada ku da su a kuna da imani ko ba ko ba ku da imani wannan fitinar za ta iya zama fitina ta so manzo Allah sama kamar da al-Imam Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin sa wata rana manzo sama yana huduba sai ga sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husain sai suka shigo masallaci an sa musu jajayen riguna shikenan manzo sama yana cikin huduba sai ya gansu sai su fada su tashi suna koyan dabo dabo suna dabo dabo ba su iya tafiya ba sosai sai su tafi su faya suna tafiya tufali manzalin su sama ya yanke hudu ba yi sako daga kan mimbari ya zo ya kama su ya ɗauki sayyidina al ya sa shi anan ya ɗauki sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhuma ya sanya shi anan wajen sai ya ce sadaqa Allah ya yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitnatu ce da ƴaƴanku da dukiyarku Allah ya jarrabe ku da kansu nan fitna manzon sama ya fassara da mai Allah ya jarrabe ku da san sai ya ce Ra'aitu ra'aytu ibnayya hadayn yamshiyani wa ya'turani falam astati an amlika nafsi hatta qata'tu khutbati wa hamaltuhuma ku duba ƴaƴan nan nawa guda biyu da Alhassan da Alhussein ya halatta ka ce ma jikokinka ƴaƴanka na gansu suna tafiya suna tafiya su fada su tashi ce wallahi sai na kasa mallaka kaina sai da na yanke kudu ba ta na sauko na zo na ɗauke su sannan na ji hankali na ya kwanta to nan fitina ka game fitina ta so to amma wannan san in ya kai ka ga bala'i ya'yan kuma suka hana ka kai abin da ya ta kai ma addini to bala'in ya fi sai fitina ta zama maka bala'i babban bala'i wallahu indahu ajrun azim Allah madaukakin sarki a wajensa ajrun lada azimun mai girma take lada mai girma a wurin Allah madaukakin sarki take malamai suka ce wannan ayar da aka rufe ta da wallahu inda hu ajrun azim Allah na nufin ko bai baka ƴaƴa ba ko bai baka dukiya ba idan ka bi Allah subhanahu wata'ala sai Allah madaukakin sarki ya tanadan maka alkhairi a lahira mun gane sannan limamu turmidi ya fito ya fitar da hadisi a karkashin wannan aya malamai suna kawo hadisin a karkashin tafsirin wannan aya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibtalahu bi bintayn aw bi banatin aw bi arba'i banatin fa sabara alaihinna wa rabbahunna kunna lahu hijaban minan nar yawm al duk wanda Allah ya jarrabe shi ya bashi ‘ya'ya mata guda biyu, ko Allah ya bashi ‘ya'ya mata guda uku, ko Allah ya bashi ‘ya'ya mata guda hudu, ya yi haƙuri da su ya musu tarbiyya ta musulunci har ya musu aure, to waɗannan 'ya'yan mata za su zama masa sanadiyar shiga aljanna ranar lahira kuma su zama masa kariya daga shiga wuta a ranar lahira malamai sukan kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan ayar cewa Allah ya baka 'ya'ya mata jarabawa ne sannan kuma suna kawo wannan hadisin a matsayin ne An ma fifita 'ya'ya mata kai tsaye akan 'ya'ya maza a wajen badawa in Allah ya baka 'ya'ya mata to in kai amfani da wannan dalili ne na ka shiga aljanna za su zama maka sanadiyar ba za ka shiga wuta ba ranar lahira za su zama maka sanadiyar shiga aljanna sha Allah ta'ala ma da ka musu tarbiyya ka kula da su ka karantar da su alqur'ani ka karantar da su sunna kai musu aure ka zaban musu mazaje na gari ko kuma ka ba su mazajen da suka cancanta da su na kirki to za su zama sanadiyar ba za ka shiga wuta ba ranar lahira Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu addini Allah madaukakin sarki ya tsare mu fitilin da muke ciki a rayuwa Allah madaukakin sarki ya kare mu daga cikin su abubuwan da suke faruwa na tashin hankali da musibu da rashin jin daɗi da damuwa a ƙasashen musulmai gabaki da Allah madaukakin sarki ya mana maganin su ya kawo mana da su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara halayenmu domin Allah madaukakin sarki shi kuma ya mana abin da ya yi alkawari ga mutanen da suka gyara halayen nasu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم <coughs> وعليكم السلام ورحمة الله <coughs> نعم. <coughs> نعم نعم نعم wasu sun sani ƙarai a duniya mutane yawan yaran da ba su ba su ba su mu ne ɓarai mm. mm, ɗari da hamsin mm, ɗari da hamsin ko ɗari da sittin ko azabin asiri bashi guda ba a cikin da ba ka yi ko ɗan shekara don cin gudun talatin da takwas sai na abubakar ya musulunta amma bai rasu ba sai da ya haddace alƙur'ani magana rajis Alƙawarin rajis sai na abubakar yana cin hufaz yana cin mahaddata alamomi kafin annabi ya rasu shekarun shi talatin da takwas ya musulunta da za a tashi a kai yawanci wanda da a ba za amma ke ya ba Ƙwarai. Yawanci ba da ke ba suna suna da Islamic University tallafa kullum bara suke yi.

ai duka ake ba shi ba ba abun da ba abun da farfesa kawai yake da shi bace ba yana nufin duka rayuwa ai mu duka muna magana ne akan abu daya ai ba za ka rafa ba shi yake nufi ba kawai ana magana duka halin da ake ciki halin da muke ciki duka ake dauka ake karanta mana yanzu misali malaman da ya lissafa da ya lissafa kansu ai duk mafi yanzu sa'a larabci suka karanta ko dukkanin su ma duk wanda ya lissafa duk larabci suka karanta ka fahimta ka ba ana nufin cewa kaza wanda duka gabaki ɗaya a rayuwa bai kama muna da sakaci gabaki ɗaya a komai ne addinin namu ai shine shi shine babba shine farko kuma shi muke ma yaki akan shi muke akan shi muka yadda mu rayu malam ta da zungu ya faɗa mana yace in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya haka malam ta da zungu ya faɗi in addini ya raunana ba alkhairi nan duniya fassara ce ta baitin alfazaji Allah ji kan tsafi jirimiya ce idza dinu lam yakmul fala kanat ad-dunya in addini ba zai cika ba to tabbas duniya ta tashi ba magana kan addini ba wanda ya kai mu dandai fira inda ake karatu a inda ake karatu a cikin unguwa duk inda ake karatu a sai ka samu akwai dandalai makwallai na wasu shekara ka za shi. abin teti teti teti teti ba abin da ya damu mutane da karatun addini ba wanda yake tsayawa a cikinmu ya tunanin cewa me Allah <laughs> madaukaki ya halitta shi dan shi ya halice ka ne ba nan ka bauta masa bautan nan kuma ba za ka yi ba sai da addini duk abin da za ka yi a rayuwa a musulunci ko kasuwanci kake ko aikin gwamnati kake ko me kake yi musulunci na da ta cewa shi zai tsara maka yadda za ka yi abin da ake magana a kai ke amma ka kalle rayuwar da muke mun fi kowa haihuwa mun fi kowa haihuwa mu muka fi karuwa a duniya amma kuma mu muka fi ka fito ka ga yaro ka kalle mu ga sunan za ka ga yaro wani ko sai dai kalle shi kamar ka zubar da hawaye baban shi ba abin da ya dame shi da shi ba ruwan shi da karatun addinin shi ba ruwan shi da rayuwarsa shi ma bai yi ba kuma bai da tunanin ne kuma karatun nan da ake magana cewa ai karatun addini ba ana magana kan cewa sai kowa ya zama malami ba ne cewa kowa ya zama malami wannan wannan shi ne ga Allah ba za a iya zama kowa ba zai zama malami ba amma ka yi karatu ne ko gudu matakai hudu ne ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi ko ka zama mai tsoraro ko ka zama mai tambaya to mu ba ko dai a ciki a cikin al'umma mu ba waɗanda ake faɗa da su kamar masu karantar da addini su ne kullum ake zagi su ne ba su da mutunci a idan mutane haka muke sai yau sha'ani wannan alwace yin al'umma ce wannan to ga dai ga dai abin da nuzugu sharrin nan masu gargadi na sharri ga su suna ta mana gargadi suna kallon a rayuwar da muke yi ba wanda ba abin da ya koyi ga wani ba abin da ya koyi ga wani komai mu ne in aka tashi lissafi mu za a ce mu muke baya ba abin da za a ce muna gaba sai dai na sharri to duk ana faɗin wannan mu ba a ciki ba bane wanda yake faɗi ai shi ma yana ciki amma damuwa ce mu yi kokari mu gyara mu fahimci halin da muke ciki in ba haka ba Allah madauki zaki ba ya ba ruwan shi da ba abin da za mu yi a gyara kawai shi ne shi ne mu gyara yanzu wannan taron ƙasar da ake cewa za a yi ai kowa tsoro yake duk a farfita taki saboda zaɓin mu duka guda biyu ko dai mu ci gaba da zama a Najeriya in an ce ta balle mu ne kaskantattu walakantattu a ci gaba da wahalar da mu ko kuma mu ce ta balle mun ce ka ta balle kenan mun ce kuma ta balle in an ce mun ce ka ta balle nan mu za mu ci gaba da kaskanci in ta balle ko mu za mu zo mu sha wahala duka tunanin da muke kenan so da ba mu da wani tunani ba mu da mustaqbali ba ma da fata mai kyau ba mu da tsari addinin mu ya karanta da mu mu istidadi addinin ya karanta da mu mai tafifi mu zama muna da tsari ne nan da shekara za mu ya kamata a ce an yi kowa ba abin da ya dame shi da rayuwa kowa wannan abin da muke faɗa a masallacinmu kenan na ce yanzu muka yi littafi a masallaci kullum misali mutanen da suke sallah a masallacin na aka ce mutane ɗari cikin masallacin littafi ɗari da talatin da shida ko ko malam ɗari da talatin da shida sai na ce to a watsar da talatin da shidan a ɗau in kowa zai ba da naira goma kullum kullum a sati ɗaya nawa za a tara hmm? a sati ɗaya dubu bakwai a wata sati hudu dubu nawa dubu ashirin da takwas za a zo ana wannan barar da ake yi a nan masallacin gayi nan ana neman taimako jiya ba an neman taimako ba nawa aka sama ina malam nasiru kun samu nawa jiya in yi ciniki da yawa haka wasu ke cewa to ka je dari tara aka samu ai jiya an tara da yawa an ce wata rana ana samun ɗari biyu a wannan tafkeken masallacin ko a wata ɗaya za a tara a masallacin mu da ba mu da masallacin mu ba ƙato ba ne za a iya tara naira dubu ashirin da takwas amma ba za mu yi ba daidai makaranta da mun yi magana zai mutu kiristoci na yi ƴan shi'a na yi amma ba za mu taɓa canza ba naira goma na ce naira goma in baka ba dama ba za ta iya faduwa ta faɗi ko ta da ita a cikin wando a je wanki a matsayin ce amma ba mutum ba zai ba ba saboda shi tunanin shi addinin nan yana tunanin Allah ne ya sauko da shi da mala'iku su yi aiki ko kuma wanda aka jibga ma aikin aka ce shine liman to shi ya je ya mutu da bakin cikin furfura ta fito mishi da wuri bakin ciki ya kashe shi shi fa mutumin da yake ma addini aiki kamar ɗan kasuwa ne ya zo ya tattara kaya ta kaya sai kawai da an zo wucewa sai a kalla sai a kisiya ya wannan ɗan kasuwan zai ji da yamma yamma ta yi ya tashi da yi ko titi ba hmm? ba ban gane ba daɗi ba ba daɗi kawai to haka mutumin da ke ma addini aiki ya ga mutane ba su damu da da su taimaki addini ba haka mutum yake ji fiye da haka ma ni dai ban sani ba ni haka nake ji wallahi a duniyan nan ba ni da bakin ciki kamar wannan ba wani abin da ke damuna ne a duniyan nan amma wannan na damuna shi yasa na kan a mutane ce duk wanda bai san addini ni ma ban san shi kuma ko kai waye ba ka taimakon addini ko ban faɗa ma ba ban san ka ina kuma gaba da kai wallahi in na ga dama in nuna ma mutum in ko ban ga dama ba wallahi a zuciyata ina kin shi kuma ibada nake lada nake samu a wurin Allah tunda makiyin Allah ne shi wanda yake Allah sai ka so shi to duk wannan abubuwan ga sanin da abubuwan da ake yi ai tama mutane magana ba za ta ci kawai mun fi son mai ta rayuwa ta har gido mu san inda za mu tafi a tsari yanzu ya kai ma ita kafuli ya kamata mu dawo mai junan mu yaro bai kamata a ce a cikin al'umma ta musulmi mun kai wannan matsayin ahlus sunna bai kamata a ce akwai wani yaro kakaf a layi da bai zuwa makaranta ba ko dan waye shi al'umma ta ɗau nauyinsa domin in ta ɗau zai zo ya zama wani abu in ta bashi kuma zai lalace in ya lalace ɗan al'umma ne zai lalata wasu famar da ake yi kenan amma in al'umma ta tallabe shi baban shi bai da hali akwai marayun iyaye masu rai marayu ne su amma iyayensu na nan da rai ba zai iya tsina na mushi komai ba ba abin da zai iya masa a cikin duniyar nan to al'umma ta haɗu ta yi masa wani abu al'umma ta yi masa wani abu yaran nan aka yi jariya an gyara ɗan al'umma an gyara ɗan al'umma kiristoci ga yi an sha faɗa kiristoci gidan marayu suke zuwa su je su ɗau yaro ba su san ko ɗan waye ba su je su sa shi a makaranta su kula da shi ya zama babba akwai sojojin najeriya da yawa wanda sai kama arewacin najeriya ka haka aka same su da za a lissafa maka sunayen zai ka sha mamakin su asalin su duk zuwa aka yi tsintattun ƴaƴa ne ko kuma marayu aka kai su gidan marayu ko tsintattu ba a san uwarsu ba ba a san ubansu ba kiristoci su je su ɗauke su su yi tabannin su su yi adoption ɗin su su bai da su ƴaƴansu su ba su ilimi su zama manya-manyan mutane su suna gaba da musulunci amma mu ba namuna yi ba irin rayuwar da muke ‘ya'ya ga suna sai ka ga yaro a unguwa bai zuwa makarantar boko bai zuwa makarantar islamiyya kawai gayi nan zai tashi tun safe ɗaki suke kwana akwai ɗaki a layin zamfara nan kowa ya san yara sun kai talatin suke kwana a ɗaki ɗaya night service suke ce ɗaki duk wanda baban shi ya gaza nan zai dawo ya kwana kuma ba shi kaɗai ba ne ɗakin akwai ɗakuna sun fi biyu sun fi uku a layi yara talatin su shiga ɗaki ne ko lafiyarsu ba za a tausaya musu ba amma ba wanda ya damu kai kaɗai ne kawai sai kai mutum wai kamar shi sai sai shi kaɗai ke da wannan tunanin ba wanda ya damu tun ɗaya ne nake ganin shi in na zo da asuba nake ganin shi sai zo ya kwakwata musu kofa wasu su tashi wasu su ki tashi su yi sallah ila a cikin talatin uku su tashi su je su yi sallah saura kuma su ci gaba da su da tsummo karan su gasu nan in ka shiga ɗakin duk gasu nan in aka ce maka ɗan adam ne zai lulluɓa da wannan tsumman Kai ka kiyata? kuma duk da iyayensa a gari sai irin wannan cututtukan ga sunan kala-kala a cikin kuma mu ba mu damu ba ba mu da tunanin ranar da za mu fita daga cikin wannan yanayin kowa gani yake yi a ci gaba da irin wannan rayuwa kila shi ba ta shafe shi ba to irin waɗannan yaran su za a yi ta kyankyasowa a cikin al'umma su suke zama yan wuri wanda ba a kula da shi ba shi zai lalace su suke zama barayi su suke zama yan fashi su suke zama masu fasa ma mutane shaguna su suke zama masu yanka mutane wanda ba a kula da tarbiyyarsa ba to duk abin da ya ga dama zai zama kuma gwamnati dai ba yi take ba ba ruwan to ai ya kamata mu yanzu mu zo mu tallafa junan mu gyara waɗannan matsalolin ma damar muna son mu fita daga cikin damuwar da muke ciki amma in dai za mu ci gaba da irin wannan rayuwar to shi ke nan da shekaru goma sha biyar zuwa ashirin ba ga matsayin da za mu kai kila sai an kai matsayin da za a ce kai da kai musulmi ne ka ce a an yi a wasu kasashe ai tun maganar da muke ba muna faɗin ta bane da ka na faɗi ne a ya faru a wasu kasashe wannan kyamarun ga ta nan makwabciyarmu ne wani hali kyamaru suke ciki ai musulmai yanzu a kasar kyamarun ko ministan watsala ko ministan kwallon kafa ko ministan akwai wasu ministoci a gidan rediyo ko masu zaɓe akwai ministan makabarta akwai to ko shi ba za a ba musulmi ba a kemaru ba abin da ake da musulmi a kemaru kuma tsari aka yi kuma kwalbiyan nan bini-bini ka na Najeriya na. bini-bini ka an tafi wajen shi a kemaru shugabanninmu waɗannan na ƙasanmu Najeriya bini-bini za ka ji sun tafi kemaru bini-bini za ka ji kwalbiyan ya zo Najeriya ina jin ko sati biyu da suka wuce yana Najeriya nan Falbiya shi ya tsara yadda za a tafi yadda ya za a yi fa'in musulmai ga baki dai a mai da musulmai su zama ba su da ta cewa a Najeriya ya ce ai haka yayi a Cameroon yanzu mai musulmai za su yi a Cameroon to duk wannan ba labari ake ba mutane ba ba ba shafa labari bane yana ce ta gaskiya ake faɗa mana mu fahimci matsalolin da suke ciki kuma kowa kada ka ce wai me zaka yi zaka yi wani abu mana bangaren da kake kai ka gyara ne kai rike ne ka tsare malamin islamiyya cin amana ba zai tsaya ya abin da ya cancanta yi ba islamiyya ba mutum yana karantarwa yau ya zo gobe ba zai so to ina mun na za ka malamin islamiyya ba yau ya ga dama ya zo gobe ba zai zo ba ko ya zo kawai ya shiga aji ta hamma ko ya tasa yara ko ya je baya ya zauna kuma ya koya yake malamin firamare ba zai je abin da cancanta ya a ayi ba wata na yi ba a biya shi albashi kuma ya ta surutu ko bai komai mata ta je makaranta malamin ibu malamin boko ce ta tafi da taka ko ta tafi da agushi tana barewa ko gyada ko ta riƙe kitso sana'a kitso take yi a makaranta malama ce amma ana zuwa wajen ta a aiki aiki kitso sai ma mutane mata kitso ha to kaga ashe a matsayin mu na matakan da muke cikin mu gyara ba ana gani shi shi kai ka gyara mu mu gyara ni ma in gyara kowa a bangaren da yake gyara abin da ake ta faɗa mana kenan tsari fa a masallaci wannan tsari mutum da zai tsari a masallaci yanzu wani sai ya shiga ba bayi bane can sai ya dau buta ya tafi da ita ya je ya barta ta a can shi bai dauka wani abu bane na tsari duk waɗannan abubuwan daga nan muka fara halakar da kanmu ba ma daukan su da muhimmanci a masallaci mutum zai zo ya ga wani abu na masallaci ne shi yana da a gyara amma shi ba zai gyara kawai sai ya gaba ya wuce shi ba aikin shi ba ne wannan to kowa a bangaren ke ya gyara mu tsauna mu yi makan mu karatun tana su tun ya sa alkawari ya ce shi bangaren da yake zai gyara na su kokare سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين